kamar yadda rahotanni suka nuna maharban sun yi kukan kura ne suka farma mayakan boko haram a yankin maiha inda har suka samu nasarar kashe wasu daga cikin yan bindigan tare kuma da alwashin ci gaba da tallafawa jami'an tsaro wajen kwato yankunan da ke hannu yan bindigan wannan da yana zuwa ne yan awoyi kaɗan da yan bindigan suka fatattaki sojoji a yankin Maiha, inda ma suka kashe wasu sojoji da dama ciki ko hada wani babban soji mai mukamin laftanar kanar to ko mai al'umman yankin ke cewa ne game da tsayin dakan da maharban suka yi eh yan sauri yan kalare nan aka ce sun shiga cikin maiha sun shiga cikin mubi suna ficewa suna guduwa suna fita yanzu eh, an ka kama wasu ma da rai da hannun su aka kama su yan kalare da yan maharba ne eh yan kalare da maharban maiha da yan maharban gombe suka haru suka shiga ciki wuta ba suna yara suna harbe su wuta ba tashiwa wallahi wallahi ina ga maka yanzu kamar wanda aka yi mishi albishir na tafiyan hajji ko kuma an ba shi miliyan daya haka nake ji yanzu a rana to ya ya kamata su ne da ba su koyar da su koyar da wayannan dun me dun ba su ba Todo esse para da eh yaran sun yan tauriyar su fara su ya kamata gwamnati jihohi kowa su karankanar hukumomin su kwaikwayo da waɗannan sun tura a samu biyan bukata. Akwai labari suna kashe su akwai wanda sun ga gawakin su ma in boko haram an ga gawakin su dewa. Kaga kuma abu kaga kuma murna ne muna musu addu'a ubangiji Allah ya kare su da duk wani sharri ubangiji Allah ya tura su akan azzalumai nan kowa koma gidansa lafiya da iyalinsa. Shi ma da yake karin haske shugaban haɗakar matasa na yan kato da gora wato civilian JTF Alhaji Bako Aligoni ya ce fa dole al'umma su tashi tsaye su kare kansu kamar da al'ummomin jihohin Borno da Yobe ke yi. Eh, duka za a da kai yadda kamar aka fara haka za a taimaka mu kala da shi duka mu muna da niyan insha Allah bi iznillah eh muna bukatar hajin kai da ƴaƴansu da matansu gaba ɗaya dai mu kare kamar yadda ake wa Maiduguri kasa Maiduguri haka suka yi a Yobe haka suke yanzu kowa yana jira wani kai ma kana jiran ka ni ma yana jiran ka haka ake yi kowa na hada kai a zama security kar mu bar wa security kadai mu ce za mu za su kare mu mu kare mu halu mu kare su su kare mu wannan ma na zuwa ne yayin da shugabannin addinin Kirista ke koka game da halin da wasu yankunan jihar ke ciki musamman ma yankunan da yanzu aka ke hannun yan boko haram rabaran nemul babba a bishop na cocin sccn cewa yi kira ne wanda a karshe wannan jawabi muka ce krista da musulmai kwanan nan musulmai suna shirya addu'o'i a masallatai da playing ground a wuraren addu'o'i ma krista ko ina ko yaushe safe yamma dare ana addu'o'i domin wannan muna cewa a kara niyya a ci gaba da wannan a kara haɗa kai mun sani ba kowane musulmi ne yake son wannan ba mun sani kuma krista gaba da mu ba maso so mu kara niyya fiye da yadda muke yi su ma nasu tsokace rabara AN ga zama na cocin EYN da kuma takwaransa na cocin katolika rabaran Stephen Dami Mamza karin haske suka yi game da taron da suka gudanar inda suka buƙaci gwamnatin ƙasa da ta kawar da batun zaɓe ganin irin rayukan da ke ci gaba da salwanta ana kashe-kashe a dukkan local government da wayannan mutane Boko Haram su riga su karba mutane siyasa ba su damu ba muna gani ana harkokin siyasa ne kawai ko ta ina a national level a state level even local government level duka harkokin siyasa ne kamar ba damu da abin da yake faruwa ba shi yasa muna wannan kira muna kira ga 'yan siyasa su zama masu tsoron Allah na biyu su kusance mutane idan zafi ya zo amma yanzu idan wani tsanani ya so sai ka ji cewa suna abuja wansu suna ina ina sun bar gida inda kujeransu yake ya kamata su dawo kusa domin su share ma mutane hawaii fata dai shine allah ka ƙarshen wannan matsala ta yan bindiga masu tada ƙyar bayan ibrahim abdulazizu sashen hasu na amurka daga yola a nigeria.